This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da safiyar yau 21 ga watan Satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. shugabannin kasashen duniya na shirin ɗunguma zuwa hidkwatar majalisar ɗinkin duniya cikin 'yan kwanaki masu zuwa don tattaunawa kan wasu kalubalen duniya masu yawa sai dai akwai ayar tambaya kan koshin za su iya ɗaukar wani mashahurin mataki kan kodaɗe ne ma daga cikin kalubalen muna ganin yadda barakar yanki da siyasa ke wuce gona da iri da kuma taɓarɓarewar tashe-tashen hankula tun ma ba a ukraine da gaza da sudan da sauransu ba abinda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa a taron manema labarai kenan gabanin taron babban zaure majalisar ɗinkin duniya ɗin rahotannin kafafen yada labarai na nuna cewa isra'ila da labanan sun kai ma juna hare-hare ta sama a ta kan iyakar arewacin isra'ila jiya jama'a har-haren da suka kasance wasu daga cikin jerin musayar wuta mafiya tsanani tun bayan da aka fara wannan tashin hankali a gaza watanni goma sha biyu da suka gabata kafafen yada labaran isra'ila sun ce labanan ta yi barin wuta kan arewacin isra'ila da rukoki 150 da safiyar jiya juma'a ko da yake hukumomi sun ce babu rahoton raunuka saboda an ma cafko akasarin rokokin jaridar times of israel ta ce sojojin isra'ila sun gaya ma farar hula cewa su takaita zirga-zirgar su ta wajen gida kuma su daina taruwa wuri guda jiya Juma'a kafafen yada labaran labanan sun ba da rahoton aukuwar wasu sabbin hare-haren isra'ila na ramuwar gayya jiya jama'a shugabar bangaren zartaswar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce kungiyar na shirin baiwa ukraine bashin dala biliyan 39 don taimaka mata ta sake haɓaka tattalin arzikinta da kuma bangaren makamashi ganin yadda duka biyun suka samu mummunan lahani sanadiyar mamayar ƙasar da rasha ta yi Van der Leyen ta yi wannan shelar a yayin wani taron manema labarai a birnin Kyiv tare da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. bashin na dala biliyan 39 wani bangare ne na wani bashin dala biliyan 50 daga dukiyar rasha da aka kama wanda manyan kasashe bakwai masu manyan masana'antu suka yanke shawara a kai a yayin wata ganawa a watan yuni kungiyar ta eu dai ta kama kadurorin rasha na wajen dala biliyan 235 bangaren zartaswa na kungiyar ta tarayyar turai ya rattaba hannu kan bashin na dala biliyan tara. to amma sai an samu amincewar akasarin kasashe mambobin iyo e din to fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a california an kafa wata sabuwar doka da za ta hana hukumomin makarantun gwamnati an karar da iyaye idan 'ya'yansu suka yanke shawarar canza jinsinsu wannan ya sa wasu makarantun kalubalantar gwamnatin jiha game da hurumi kan mutum jinsin da mutum ya zaɓa. wani ɗaliban makarantar sakandare a california mai shekaru sha shida mai suna bulu wanda a da shi mace ce ya gaya ma iyayensa cewa shi fa ya zama namiji shekaru biyu da suka gabata bulu wanda ya buƙaci kar a bayyana sunan mahaifinsa saboda tsaron lafiyarsa ya ce tattaunawar da iyayensa a bace da ya buƙaci ya yi ta a lokacin da ya fi dacewa gare shi yana mai cewa It took a very long time. It was like over weeks that I came out to my mother. Bulu ya ce abin ya ɗau lokaci mai tsawo sai da aka shafe wajen makonni kafin na bayyana sauyin ga mahaifiyata kuma da an hana min wannan damar kuma da wasu malamai sun tsoma bakinsu cikin tattaunawar da ta shafe ni ko jinsi na kuma suka je gida suka gaya ma iyayena ba tare da sani na ba da ban samu damar shiryawa sannu a hankali don yin wannan tattaunawar ba da abin ya zama mai wahala kuma da ya zama mai ban tsoro. Wata mahaifiyar wasu ɗalibai a California mai suna Nicole Babel mai son a bar iyaye su ci gaba da zama mafiya tasiri kan makomar 'ya'yansu ta ce sam ba shi yiwuwa fa wani daban ko wasu daban ko wani abu daban ya fi su tasiri kan 'ya'yansu. A ƙarshe, Amurka za ta sake tura sojojinta na musamman zuwa Chadi. bayan ficewa da suka yi kusan watanni biyar da suka gabata bisa bukatar kasar. Major General Kenneth Ekman wanda ya jagoranci ficewar Amurka ta baya-bayan nan daga Nijar bisa bukatar kwamandan rundunar sojojin Amurka da ke aiki a Afirka, Janar Michael Langley. duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. albarka ka dai da fatan an shigo karshen mako lafiya. To lafiya sumul. Kila masu saurare yau sai sun yi kewa kewa Grace Alheri Abdu ko? Gaskiya za su kewa ta za a ce to yau ina murya kuma mai ɗakin. To. to to sai dai yau gaki gaki gaki bisa kujerar Grace Aliyar abu. don haka masu saurare suna bin ki bashin wani babban abu. To fa. Dariya. Dariya. <laughs> To lalle ga ta kasa na yi kuwa. Duka dai so son inda dalilin yi to amma dai gashi dai na yi. To madalla Hajiya Hauwa in Allah ya yarda a cikin shirin. Na'am. Masu saurare sai su biyo mu za mu kawo muku yau wata muhawara za mu ce ko kuma fafatawa tsakanin wasu manya-manyan mutane ɗaya ba gobiri ɗaya kuma ba da kare. alheri manyan baki kenan na'am sa'an za kuma mu kawo muku wato tattaunawa da muka yi da wani shahararren mawaki a masana'antar fina fina hausa ta kanyewood wato adamu hassan na gudu malama Hauwa shin wannan makon yanzu da yake kokarin shigewa Mene ne za a ce ya ja hankalin ke ya ja hankalin jama'a to gaskiya ni abin da ya ja hankali na za a iya cewa wani abu ne da yake ta kara kaina a shafukan sadarwar zamani shine batun wata mata wata wata na Ilyasu ya mijinta ya samu matsala da hukumar mata jami'in sojin ruwa ko yawa siman mm, abbas haruna gaskiya to gaskiya wannan lamari ne da kamar yadda ka sani ya ja hankalin dimbin mutane a cike da tausayi da damuwa wato ni abin da na lura da shi ko wato abin nan in Allah ya yarda ba kowa ne zai kalli wannan abin bai bai ɗaiɗan hawaye ba bai zubar da hawaye ba ba gaskiya gaskiya komi taurin mutum ko dan ni ne da yawa na gani akwai wani nakin kire gane ba sai na gani ba sai ka kira ba a faɗi suna cewa ya shi wallahi wai shi rabon shi da rabon shi da ya kuka wai har ya manta kuma yadda ya kalli bidiyon matan nan sai da sai da sai da ya da nan gaskiya ko ni kukan da na yi mutala yana da yawa Allah ya sani duk da shike dai mutum ya yi ne ba sadda kai kukan baka ma sani ba ai to ai wani abu ne kawai zai taso maka haka sai ka alina. to kuma wannan yake nuna dai irin yanzu ba a iya tantancewa cewa wake da gaskiya waye bai da gaskiya tunda da yake ga sofa dai da al'umma suka ji shine ɓangaren ita wannan mata ba ji ɓangaren sojoji ba amma dai koma dai menene masu shari na ganin gaskiya wannan abin ya nuna akwai matsala musamman a tsari na yadda ake tafiyar da al'amura musamman a gidan soja tunda ke ga wannan ba shi ne na farko ba. To a ina ga irin abin nan ne ma da ake cewa wai so mi wasa farin girki domin kaga shi wannan batun na shi Siman Abbas Haruna mm, eh. ai janyo batutuwa da dama na irin waɗannan al'amura da suka daɗe suna faruwa a tsakanin al'umma a gidajen soja wanda abubuwan gaskiya da yawa a iya cewa kare ba zai ci ba sai dai fatan hakan ya zama silar samun daidaito da gyara a tsarin baki ɗayan shi gaskiya haka ne kuma bayan wannan ma bayan kwana biyu dama matan su biyu ne kuma duka matan jami'an sojoji na ruwa kuma eh mm. ita waccan ma ki ga irin bisa ga labarin da aka bayar irin yadda abin da ya kai har ga shi batan dabo ma mijin yayi ko shi ɗayan na biyun ma gaba ɗaya ma ba a ma bata ma san inda yake ba yanzu haka bata ma san inda yake ba neman shi ma ake aji inda yake ke ga ya kamata a ce hukumomi sun ƙara mai da hankali saboda ke ga bai yiwa a ce wanda watakila ya sadaukar da rayuwar shi da jin daɗin iyalin shi da wasu abubuwa ya zo ya bada da lokacin shi da komi ga ƙasa ga ina gani ya kamata a yi masa duk wani abin da zai karfa masa gwiwa kuma kasan mu Allah na tuba ai ta koshe da sojoji ko ko gaskiya da alamun ta koshi ba kuma kaga dai ba a daina wannan abin da ake cewa kashin dankali din nan ba babba akan ƙasa kuma na kasa ya zama na an taushe shi an hana shi numfashi in dai ba an gyara ba an shigar da adalci a cikin al'amura to sai in ga za a ci gaba da samun matsaloli da gaskiya to ubangiji Allah shi mana mafita kuma Allah ya ba shugabannin mu ikon bin doka tun da dai ba abin da ba a tsara shi bisa doka wannan haka yake to malama Hauwa bari mu shiga bangaren mu na sada zumunci inda bari amma mu fara da taya murna da za mu yi ga abokin aikin mu wani dan jarida ne a to yayi daidai a gaskiya a abu namu a gaskiya a Alhaji Awwal Hudu Abdullahi wanda aka fi sani da journalist zai je angwance. Ah, masha Allah. Eh a taya murna ne za mu yi ga iyalan Malam Hudu Abdullahi da Malam Yunusa Suleiman bisa ga auren 'ya'yansu wato kamar da muka faɗa Alhaji Awwal Hudu Abdullahi wanda aka fi sani da journalist da kuma Sadiya Yunusa Suleiman. Za a yi wannan ɗaurin auren ne a Hawa yau Asabar ɗin nan da karfe biyu na rana a masallacin Juma'a na Sheikh Dahir Usman Bauchi da ke tudun wada Kaduna a jihar Kaduna kila ma kusa da unguwar ku ne. A ba mu da nisa gaskiya kuma ai kila tun da karfe biyu za a yi kila ka ma samu halarta kenan. A'a to ke ne ki samu halarta. <laughs> Sai ga hawa jirgin nan. me tafiya kamar walƙiya ka kaji a ɗora ka dawo nan. To muna fata Allah ya albarkaci wannan aure na farko dai Allah ya sa a yi auren lafiya a gama lafiya kuma Allah ya albarkace su kuma ya ba da zuriya ɗaya ba saliha ya kawar da shaidan a tsakanin su. To amin kuma da abin nan da ake cewa mutuka raba takalmin kaza ba. kaza wato a mm. ashe ke lalle ke kina da iya wakiltar da gidan Allah. To shi dai ina kokantawa. to bari kuma mu gaida ko kuma mu mika sakon taya murna zuwa ga abdulrahman bello wanda kuma shine shugaban kungiyar tsoffin ɗaliban kwalejin nagarta ta jihar sokoto wato reshen waɗanda suka kammala shekarar 1992 saboda mukamin da shi shugaban wato abdulrahman bello ya samu sabon mukamin da ya samu na babban Ah, safiyo general aka ce ko sabiya general to me aka ce da hausa malama me ake cewa So sabiyo general to ai Eh, ka faɗe shi yadda ka gan shi babban mai safiyo kenan ko babban mai safiyo na na na jihar Sokoto kenan to gara dai a tsaya ciki lafiya baka lafiya to shikenan to mm. Abdulrahman to shikenan yanzu abin mukamin kan sai kai safiyo kuma ta safiyo da safiyon cikunan mutane don don ka san yanzu yunwa ake ciki don haka gaskiya eh to masha Allah to muna fata Allah shi masa jagora kuma Allah ya sa ayi lafiya a wani lafiya to amin Allah ya rika na'am to ban san ah, wace tsaraba kika riko masu sauraron mu ba eh to tsaraba tun da fagen zumunci ake aika san an ce menene ba a rasa nono a riga ba a mm. rasa dimbin jama'a iyaye da yan uwa da abokan arziki da abokan aiki da za a gaida ba da shi dai wanda da aka kira wanda ba a kira ba sai a yi tun da ka san mm. lokaci illa ba zai yadda a ce a kira kowa ba to bari mu fara da mika sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga hajiya fatima juma abdulaziz uwar gandun gundumar gasa a kaduna sai hajiya ma'u abdulaziz gofar fada malumfashi a jihar katsina sai iyalan gidan marigayi marigayi alhaji audu kanin dan musa kofar fada malumfashi da iyalan alhaji gidan labaran shi ma kofar fada malumfashi da hajiya rabitu ne na dan dime da hajiya gudu ita ma a malumfashi jihar katsina a najeriya sai hajiya maman musa sama gumi zariya jihar kaduna akwai hajiya a juji gidan dutse kawo kaduna sai hajiya umma waziri ibrahim abakwa kaduna akwai hajiya halima muhammad ibrahim jabirod da hajiya maryam ita ma a jabirod kaduna sai madam kassan da madam naomi dukansu a radio najeriya kaduna akwai hajiya hawa ibrahim abdullahi akwai hajiya rukayi umar sanda ita ma a radio najeriya sai hajiya isha bako da mr taifa akwai barista godwin akwai alhaji adamu dalhatu dukkansu a radio najeriya kaduna da daukacin ma'aikatan radio najeriya kaduna baki ɗayansu maza da mata to masha Allah, da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya bari kuma mu koma waiwayawa inda za mu fara a jihar kebin najeriya inda za mu mika gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga ibrahim mai yaƙi rugar dawa da ke karamar hukumar mulkin gwandu a jihar kebbi sai ɗan asabe mai fata ya wuri a jihar ta kebbi da mala ango malamin makaranta ya wuri a jihar kebbi sai aminu ya'u na bayan uba a sokoto da ke jihar sokoto sai kuma wato abdulkadir sarkin hurumi a sokoto da malam endo kawazai nijar da haruna muhammad katsina da honorable alhaji shafi'u madawaki inono sai usman manika maruwa road puntuwa da fa'ilu dan lade mahuta sai malam dan juma katsina da ɗahiru dan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina da kuma abdulaziz mr kunya a sokoto wato shalkwatar eh, jihar sokoto da da kuma Bilyamin Umar na Kasari da dukkan wato masu sauraronmu da fatan za a yi ƙarshen mako lafiya.

kana dariya ai yunwa kike ji kowa ya sani yunwa ce kike ji na sani yau to kaga ka sani dariya ma to ai gar so nake an gaji mai wannan kujeran ni ma ai Yawwa kamar da muka masu rarraba alƙawari mm. mun tattauna da shahararren mawaƙin nan wanda ya dade cikin wannan sana'a ta waka musamman a masana'antar shirya fina-finan wasu ta Kannywood wato Adamu Hassan na gudu na gudu ba shahararre ne ya shahara kwarai na'am bari mu koma gefe mu ba wakiliyar mu a Kano wato barka bashir a ah, zarafin da za ta tattauna mana da wannan to a ah, assalamu alaikum sunana adam hassan wanda aka fi sani da adamu na gudu kuma sarkin mawakan barko to a ah, shin me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan ko in ce ka shiga harkan wake-wake to alhamdulillah abin da ya jawo ra'ayina na shiga harkan wake-wake duba da sauraron irin wakoki irin namu na magabatanmu a mawakanmu na dauri kamar irin su dr mamman shata irin su dan maraya idan kika ɗauki wakokin su za ki ji waƙoƙi ne wanda suke shi akan rayuwa fanni iri daban-daban so gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa ni in zo da nawa salon domin in wato ba da na gudumar a cikin al'umma ta hausa. To wani hanya ka bi domin ka ga cewa kai ma fa ka shiga an dama da kai a wannan harka ta wake-wake? To alhamdulillah lokacin da na kudura niyyar fara wannan al'amari duba da yadda na duba cewa ina da baiwar da zan iya da wannan gudumawa domin ita waka baiwa ce kamar da kowa ya sani so na yi bincike ta hanyoyin da ya kamata in hau ma'ana shine ta yaya ma zan yi in fara kuma a ina ake abu kuma ta yaya zan yi abin sakon ya kai so na yi bincike na kuma samu hanyoyi wanda kamar kano ita ce cibiya ta wato kanewood a nan ne inda na yi tattaki na zo na bi matakan da ake bi har zuwa ga cimma nasara ta izuwa yau. To bayan ka shiga wannan harka na waka akan samu ɗan kalubale ta bangaren iyaye da kuma abokan hulɗa. Wani irin kalubale ka fuskanta lokacin da zaka shiga harkar waka? Mm, to alhamdulillah a matsayina na almajiri kuma ɗan almajirai na samu kalubale ta wannan bangaren lokacin duba da ina cikin wani tafiya ta almajiranci. so kuma gashi na zo na shigo harkar kani dole an ce taura biyu ba ta haduwa a baki so na dan samu kalubale ganin cewa a fannin da nake wani fanni ne na addinin musulunci kuma an zo an ganna wani fanni wanda za a ce kamar an ce wasan kwaikwayo ko kuma wani abu dai wanda ake masa fassara da abu ne mara kyau ta wasu fanni so na dan samu kalubale ta wajen musamman malamai na ko kuma magabata na ta wani bangaren ba iyaye ba iyaye na samu supporting ɗansu a ɗari bisa ɗari so wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta kamun a fuskanci ma menene abin da nake sanyi to wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka magance wannan kalubalen na farko shine idan har iyayenka sun ce kar ka yi, to wannan abin duk daɗinsa ka kura da shi idan ku san ce kai yau ko sata ne suka ce Allah ba da sa insha Allah za ka yi sai dai dubun ka ya cika mm. kawai a kama ka amma insha Allah wa za ka samu albarka fiye da inda kake zato to sai dai da sharuɗa wanda su ma iyayen za su baka sun ba da sharuɗa su na cewa kana karatu to kada karatun ya tsaya kuma kar ka yi kaza kar ka kasance abubuwa dai ga sunan wanda kuma alhamdulillah mun iya bakin kokari wajen kare mu da nasu gurin cimma nasara wannan su matakan nasarar da muka bi har muka kai ga daukakar da muke ciki a yanzu To wani waka ne zama waka na farko jigo da ya buɗe maka wannan harka ta waƙe-waƙe? Mm, to alhamdulillah gaskiyar magana waka ta ta farko wanda ba zan iya manta da ita ba ita ce fifita mana shayi. Mm. Fifita mana shayi ita ce waka ta ta farko wadda na fara yin ta kuma ita ce ta fara fita duniya kuma akan ta aka fara sani na. To gaskiya dai da ni da masu sauraro za mu so a karera mana wannan waka ta fifita mana shayi za saboda kowa ya tabbatar da cewa eh fa Adamu Hassan na gudu ne a zauren namu na yau. Haka ne. Fifita, fita, fifita mini shayi, sassaita na ji sanyi, ki sanya mini lona madara, fifita mini shayi na ji sanyi. za mu fara a jihar Kebbi Najeriya inda za mu mika gaisuwar filin abar ya huce karamar hukumar mulkin Gwandu a jihar Kebbi sai ɗan Asabe mai fata ya wuri a jihar ta Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri a jihar Kebbi sai Aminu Ya'u na bayan UBA a Sokoto da ke jihar Sokoto sai kuma wato Abdulkadir Sarkin Hurumi a Sokoto da dukkan wato masu mako fiya. kana dariya ai yunwa kike ji kowa ya sani yunwa ce kike ji na sani yau to kana ka sa ni dariya ma to ai gar so nake in gaji mai wannan kujeran ni ma ai yawa kamar da muka masu rarar alkawari mm. mun tattauna da shahararren mawaƙin nan wanda ya daɗe cikin wannan sana'a to alhamdulillah masha Allah kamar yadda kace muna da korafi daga masarautar zuru karkashin shugabancin mai martaba sarkin zuru major general muhammadu sani sami sami goma na biyu a shi shine his excellency mataimakin gwamna mun ji shi ya furta a lokacin da ya je ta'aziyar rasuwar mai martaba sarkin gobe da Allah ya gafarta mishi. Amin. Domin hudoki wannan wurin da ya tafi wajen jajantawa da ta'aziyya wuri ne mai muhimmanci inda ya kamata a nuna tausayi kamar yadda ta bayyanawa kamin ya yi taɓar da ya yi <laughs> ah, ya yi bayani ya eh. yi bayani mai kyau da farko eh. kowa na bakin ciki ba eh. najeriya ɗaya ba har kasashen waje ana jin daɗi ana bakin ciki da abin da ya faru mm. kowane al'umma sun nuna damuwa mm. hadda badakari To kaga wannan magana ba ta yi mun da daɗi ba. A'a to tsaya. lahirin mutane kasan su. To tsaya Malam Abdullahi bari mu je ai ka san komai wata kila na dalili. Uh, Your Excellency mi a hujja na faɗin mutane sannan kuma ka hidda barar kare shin barar kare baya cikin mutane na? To eh, Muhammad Sala da gaba ga ba da Abdullahi <laughs> na farko dai tamin wata magana ina ba masarautar zuru gaba ɗaya da dukkanin zuru hakuri da magana da lice hada da kare a wannan rana ran alziya ina ba su hakuri game da wannan abu da ya faru mm. ko ba gaskiya ba mm. na san maganganu a shi irin magana ta shi gaba da da ya ta dole zai kasance abin magana ce da sauransu ko ba haka ba so ina ba su hankuri bisa ga wannan magana idan ba ta yi musu daɗi ba ina ba da hankuri a kan wannan magana sannan na biyu ta san idan ana magana aka ce bagobiri ko aka ce dakare ko ƙasa kasa hausa gaba ɗaya ana maganganu hmm. za ka gaya da mu da su muna da abokanan wasa daban-daban waɗanda suka faɗi maganganu hmm. sannan kuma na nuna kusanci ne su ni faɗi inda ba don su ba da zai in ce har da baka ne ko kuma in ce ai hadda a bazan hore ko kuma hmm. in ce hadda da bazabar ne ko in ce hadda da bihilla ce ma. A'a bihilla ce mai. abubuwa suna faru ne. Ya eh, excellency a bihilla ce kan ya wuce eh, ne shi ne gidan na ai ai ne gidan na wannan. Saboda abin da annan hmm. duk abin da za ka faɗi za ka ga cewa al'amura ne namu nan muna da mutane hadda ba ya da ma hadda murtala sai in ce hadda da bayar Haka. Kaga kaga koyar ba za ka mun zama abun nan a ƙasa hausa gaba ɗai mm. ko a najeriya ko ɗauko kaya zai yaɓa mu gobara ko zai yaɓa mu gobara <laughs> amma ba abin da zamu cewa sai mu yi hankuri mu yi ta dariya na kaji mun da sai muna amma dai wannan magana da ta faru tsakanin mu mm. da ainihin su abdullahi ko ƙasar zuru gaba ɗaya mm. to don allah yana cewa a yi hankuri da wannan magana kuma in sha allah za a ci gaba da kiyayewa kuma mu duk abin da wani zai ce muna ya kaga muna wasa muna dariya ba mu taba wani bai taba magana wani murtala mun kai ah, gaskiya ah, gaskiya duk wanda eh. zai muku shaida ya san kuna daukar bugu gaskiya ta wannan bangare gaskiya eh, eh. eh hakka sai hakka sai da program ka tafule ina jin ka sai ya ne ka so ina watan ka ne shi ga malam Abdullahi ah, abin nan dina na roƙo na ya shiga kuma isan min da wannan magana ga mai martaba bari mu ji ta baki ne to bari mu ji ta baki ne ka mu dawo gare ka uh, your excellency mal eh. abdullahi kaji kaji uh, magana his excellency me zaka ce eh alhamdulillahi his excellency da farko a uh, kabi nisa ya fara bayani akan da muka akan abubuwan da muka bukata daga gare shi tuntuni <laughs> Ah, shine na janye wannan magana eh. na kuma nuna rashin jin daɗin shi hmm. da wannan magana da kuma abun da ta jawo hmm. amma his shi ka san mu a zahiri shi mun san muna wasa da zanhorawa ba gobirawa ba muna yi da nuhawa muna yi da katsinawa duk abokan wasanmu ne da karkari amma ba ni murtala nan hmm. ai kai gare ni nan ba wanda a dauka nan uwa na sai in ce baka kwarai amma da na cire sai in rufe duk sauran waɗanda an dan kam ko dai su da hillani ko su da kanzanawa, ko su da zamfarawa hmm. ko su da yarba alhamdulillah ina godiya a hmm. ah, ah, godiya da gaskiya ka ka mutunta mu daga bayan nan eh. ka mu fahimta ka yadda eh. ka yi ne kuma ka yi da dama ka yi ne kuma ka jaye wanda ka da abuwa da mutanen zuru da mai eh. mataba Major General Muhammadu Salis Sami Allah ya ban zumunci, Allah ya ba dariya ga fadin insha Allah. Amin kuma amin. Kuna kakale na ya ba, ci banga kabuja wani ba, barin amana toro yanzu ina yi ne ya shahara kwarai. Na'am bari mu koma gefe mu ba wakiliyar mu a Kano wato Barka Bashir a zarafin da za ta tattauna mana da wannan. To a asalamu alaikum sunana Adam Hassan wanda aka fi sani da Adam na gudu kuma sai jawo ra'ayin ka kan Dr. Mamman Shata irin su dan maraya rayuwa fanni iri daban-daban. So gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa ni ma zo da nawa salon domin in faɗa wato a farkon wannan shirin. Na'am. Wato an yi karin battar karfe za mu ce go. Na'am. Tsakanin gobe da dakarkari wato wani ba gobiri ya yi ka sassaɓa to abin ya tunzura gobir eh, ya tunzura dakkarawa eh, to amma ni dai wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz babal